Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata 16 ga watan Afrilun 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. gobara ta yi barna mai yawa ga sananniyar majami'ar nan ta notre dame cathedral da ke birnin paris ma'aikatar shari'ar amurka ta ce ranar alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka sannan yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu kanin labaran kenan yayin da yaƙi da dakarun najeriya ke yi da ƙungiyar boko haram ya haura sama da shekaru goma ana yi shin wane irin tasiri wannan faɗa ya yi ga tattalin arzikin jihar borno da ƙungiyar ta samo asali nan guraren duka da nake irga maka manguno muna da gidajen biredi a damasak muna da gidajen biredi kawace a muna da gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso haka kuma za ku ji cewa hukumomi a ƙasar kamaru sun yi ƙarin haske dangane da wasu 'yan najeriya talatin da suka tsare muna tafa da ƙarin bayani sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Cathedral da ke birnin Paris to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiya biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Shugaban hukumar kashe gobara ta birnin Paris Jean Claude Gallet ya gaya ma manema labarai a gaban ginin ajiye litini cewa an kare wato muhimman ginshikan da ke rike da ginin. ya ce ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta faransa wutar wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita goma ta lalata akasarin rufin majami'ar inda har hasumiyar rufin ma ta rufta mai magana da yawun hukumar majami'ar andre finot ya gaya ma kafafen labaran faransa jiya litini cewa ga dukkan alamu sai an karasa rusa dukkanin wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar ma'aikatar shari'ar amurka ta ce ranar alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na robert mula kan katsalandan ɗin rasha da a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 da kuma ganin wato da zumar ganin donald trump ya ci zaben shugaban ƙasa jiya litinin trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaben duk da yake kamar sauran amurkawa shi ma yana jiran cikakken bayanin binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ne shugaban na amurka ya faɗa ta kafar twitter cewa da mula da atoni jin ɗin amurka william barr bisa ga binciken da mula ya yi sun yi ittifaƙin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga fannin shari'a da ya faru sannan trump ya ce hasali ma waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa 'yar takarar democrat hillary clinton da kuma kwamitin jam'iyyar democrat a matakin ƙasa da kuma dai waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro wanda da wannan suna na raini yakan kira wasu tsafin jami'an tsaron amurka Yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu bisa lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO jiya litini. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi. ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen dubu da goma sha da nau'ukan cutar kyanda mai saurin yaɗo amma tana da rigakafi daga watan janairu zuwa watan mayu hukumar ta who ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin kyandar wadda kan kashe ko kasa yara har tsawon rayuwarsu wato majalisar ɗinkin duniya jiya litini ta ce yakin da aka kwashe shekaru biyar ana yi a ƙasar yemen ya yi matukar illa ga yara a ƙasar inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun daga lokacin da aka fara yakin illar da wannan yaƙi ke yi ma yara ya wuce misali a cewar virginia gamba wata wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan harkokin yara da yaƙe-yaƙe a wata ganawa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa dukkanin ɓangarorin da ke yaƙin sun sha ɗaukar matakan sojin da kan kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ko kuma ta cutar hanyoyi daban-daban tun bayan da aka fara sa ido a yemen a watan afrilun shekara ta 2013 wato gabanin barkewar cikakken yakin har zuwa ƙarshen shekara ta 2013 gamba ta ce an hallaka da kuma ƙasa yara sama da dubu bakwai da ɗari biyar an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da dubu uku a matsayin mayaka an kuma dai hana ma yara ɗari takwas samun abubuwan jinƙai to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da dubu ɗaya a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi kuma har yanzu ba a san wasu daga cikin waɗanda suka ɓace ba. baya wato ɗaya daga cikin wuraren da guguwar ta fi shafa ita ce tashar jirgin ruwa ta bera wadda ke gabar mozambique a cikin birnin bera aka tsuwanar da mutane sama da dubu ɗari da hamsin da suka rasa muhallansu a wurare uku makwabtan juna a biyar ɗin. jagabannin masu zanga-zanga a sudan sun ce da farko sojoji sun yi yunkurin tarwatsa zaman dirshan din da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen ginin hedkwatar sojin kasar da ke birnin hartun to amma daga baya suka daina masu zanga-zanga sun ce da sojojin suka yi kokarin tarwatsa zaman dirshan din jiya litini sai suka tare su ta wajen kama hannayen juna suka yi da'ira ta yadda sojojin ba za su iya kutsawa ciki ba ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc sai fagen rahotanninmu A Najeriya sama da shekaru goma kenan da dakarun kasar suke ta fafatawa da mayakan kungiyar Boko Haram mai ta da kayar baya musamman a arewa maso gabashin kasar. Jihar da ta fi fuskantar hare-haren kungiyar ita ce Borno wacce daga nan kungiyar ta samu asali lamarin da ya yi muni tasiri kan tattalin arzikin yankin. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya haɗa mana rahoton kan irin tasirin da yakin na Boko Haram ya yi a fannin tattalin arzikin jihar ta Borno, inda yayin da wasu ɓangarorin kasuwanci suka farfado, wasu kuwa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. karamar hukumar gozo ita ce karamar hukuma na farko da yayan kungiyar boko haram suka fara kwacewa daga hannun hukumomi da kuma suka yi kaka gida ciki har suka ɗauki tsawon shekaru ciki wadda da bisani jami'an sojan najeriya suka wato wannan gari wanda yanzu hakan har mutanen wannan gari na son barka ganin cewa sun sake samun damar buɗe kasuwarsu da kuma ake ci duk ƙarshen mako da ma makwabtan najeriya wato mutanen ƙasar kamaru kan shigo wani lokaci don cin wannan kasuwa alhaji abdullahi dan jatau da ya tsohon shugaban karamar hukumar goza ne da kuma ya nuna hamdalansa ƙasa game da wannan dama da suke sake samu kamar haka. Eh a gaskiya lokacin da aka rufe kasuwan nan mutane sun shiga damuwa. A lokacin da shi jarrabawa na Boko Haram da ya same mu an rufe kasuwan saboda a samu tsaro na kar aboya kar su samu dama su shigo su afkawa mutane. Amma da ikon Allah da soji suka tsaya tukuru aka mutane mu so koma gida kasuwan nan an bude a gaskiya yanzu muka tana cika makil sosai na kuma waiwayi kungiyar masu gasa biredi na jihar borno inda na tambayi shugabansu da ake kira malam bukar mustapha da kuma aka fi sani da suna dumbama wanda ya so ma bayyana mini irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan sana'ar tasu kamar haka eh, alhamdulillah yanzu dai a takaice kafin zuwa wannan insecurity muna kai gidajen biredi a birnin sa'id mun kai biyar to amma yanzu a takaice lokacin government da wasu wurare da babu yanzu dai hakan ma mun kai da hamsin ko biyu haka gaba daya jihar borno gaba daya jihar borno Eh, kamar wannan insecurity din ya rage muku yawan gidajen biredi kenan a kananan hukumomi eh sosai ma local government da duk wannan abin ya shafa duk kuma mu ya shafe mu domin guraren duka yanzu mutane mu suna cikin maiduguri wanda ya kai ya bin gindin masu biredi yan wansa ya nemi abinci da na cinsa sai mu kawo shi mu kawo shi karkashin mu mu yi tafiya tare da shi asarar rayuka da dukiya da aka yi sakamakon wannan iftila'i da Allah ya jarabce mu da shi kamar ya shafi mambobin ku hakan nan sosai ma muna da rekod da dama wanda muka wayan abubuwa ya shafi ya ya same su wurare daga gambarun gala ka kama zuwa dikwa zuwa bama zuwa abinan goza dambuwa nan guraren duka da nake irga maka manguno muna da gidajen biredi a damasak muna da gidajen biredi takkace a muna da gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso yanzu dai fatan al'umman wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya shine na ganin cewa an kawo karshen wannan matsala baki daya na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kamar da suke a can baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu, wannan dai so mun taɓi ne na rahoto na musamman da za ku ji a shirye-shiryenmu na gaba. To daga Najeriya bari mu leƙa ta Kamaru, inda hukumomi a ƙasar suka yi ƙarin haske dangane da wasu 'yan Najeriya talatin da suka tsare, waɗanda ta ce mai yiwuwa suna da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. 'Yan sandan kasar ta Kamaru sun ce mutanen mafi akasarinsu mata ne da ƙananan yara waɗanda suka gaza nuna wata shaidar cewa sun nemi izinin shiga ƙasar. Ga Mahmud Lalu da fasar rahoton Moki Edwin Kizinga. Jami'an tsaron ƙasar ta Kamaru sun ce sun tsare mutanen ne a wata mota ƙira bas a lokacin da ta ƙetara zuwa cikin iyakar ƙasar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Sun kuma ce mutanen sun fito ne daga yankin Gamborin Gala. wani yankin da ya taɓa fadawa ƙarƙashin ikon ƙungiyar boko haram shugaban rundunar 'yan sandan yankin arewa mai nisa a ƙasar ta kamaru shatima mala abba ya ce a lokacin da aka tsare motar da ke dauke da 'yan najeriya sun ga wasu alamu tattare da mutanen da suka dasa shakku a zukatansu. Ce monsieur a chargé kenan yake cewa mun tsare mutanen ne saboda sun gaza nuna wata shaidar izinin shiga kasar sannan sun kasa ba da sunayen mutanen da suka ce za su kai ziyara wurinsu a kasar ta kamaru sannan sun fito ne daga yankin da 'yan boko haram ke da tasiri sai dai jami'in 'yan sandan bai bada wata shaida da ke nuna cewa 'yan najeriya na da wata kyakkyawar alaka da kungiyar ta boko haram ba amma ya ce a irin tsarin aikinsu ba sa lagalaga da irin wannan batu ya kara da cewa a baya 'yan kungiyar ta boko haram sukan ɓadda kama a matsayin fasinjoji ko 'yan kasuwa ko kuma malamai inda sukan kai hare-hare a ƙasar ta kamaru sannan baya ga haka kungiyar kan yi amfani da 'yan mata ne wajen kai hare-haren ya zuwa lokacin hada wannan rahoto hukumomin najeriya ba su ce open ba dangane da tsare mutanen nata gwamnan arewa mai nisa a ƙasar ta kamaru mijin yawa bakari ya ce har-haren boko haram sun ragu matuka a 'yan watannin nan saboda irin tsawaran matakan tsaro da suke ɗauka amma ya yi gargaɗin cewa 'ya'yan ƙungiyar kan yi amfani da duk irin damar da suka samu musamman a lokutan da mutane ke tafiye-tafiye domin halartar bukukuwa na addini ko kuma a lokutan hutu Euh, ya ce na umarci 'yan sanda da sojoji da su tsaurara matakan tsaro a kan iyakar ƙasar a daidai lokacin da al'ummar ƙasar ta kama ke shirin fara ayyuka na addini kamar lokacin watan azumin ramadana da za a fara a ranar biyar ga watan mayu da kuma ranar ma'aikata ta duniya da za a yi a ranar ɗaya ga watan na mayu sannan ga bikin da za a yi na ƙasa a ranar 20 ga watan mayun 'yan ƙungiyar ta boko haram kan yi amfani da waɗannan lokuta domin kai hare-harensu a masallatai da kasuwanni to har ila yau gwamnan na arewa mai nisa ya dangana karuwar samun zaman lafiya da aka gani ga irin ayyukan da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen kamaru chadi nijar da najeriya ke yi a yankin tafkin chadi hukumomin ƙasar sun ce akalla 'yan ƙasar kamaru 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren ƙungiyar najeriya dai tare da haɗin gwiwar wasu dakarun ƙetare sun yi nasarar kwato mafi akasarin yankunan da suka fada ƙarƙashin ikon ƙungiyar ta boko haram lamarin da ya sa aka samu saukin hare-harenta amma 'yan watannin baya ƙungiyar ta kara zafafa hare-harenta a yankin arewa maso gabashin najeriya a zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da fasarar rahoton moki edwin kizinka kenan Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Ga Aliyu Mustapha da shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Inda a ce da yadda abin ya faru wani samai da hankali. To gaskiya da an ci galaban abu amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne yana ta'azzara ta kai ga har gida gida har gari gari ake bi ana samun mutane ana tuna da su kuma hukuma tana ji tana gani amma har yanzu ba abin da aka yi masu angonni in ba manta ba to nawa ake samun masu angonni da da da suke da hannun gini a wannan magana an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garin su wanda aka samu a kashe su a datsa da hannun wayansu kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a ba za a zargi akan shugaban kasa ba dole ba ci gaba da ganin laifinsa kuma muna faɗa haka ne don a gyara ba wai dan cewa ba ma kaunarsa ko kuma dan arewa bane dan gwamnu ba. jama'a muna fatan mun sami lami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. majalisar masarautu ta jihar zamfara ta yi taro na gaggawa domin tattauna abubuwan su da shafi tsaro musamman bayanan da ministan tsaro brigadier masu dan aliyayi na cewa manyan sarakuna a zamfara na cikin masu taimaka makama ta'addanci da 'yan ta'adda a cikin jihar saboda haka shi ne muka zauna muka tattauna nauyin wannan bayani muka nuna mu da cewa irin wannan magana za ta hito daga wannan jami'in wanda yake shi ce shi dan jihar mu ne wanda ke ya kamata ce ya san abubuwan da ke faruwa a tsakanin mu to wannan murya ta sakin fulanin bungudu mai girma alhaji hassan dan fulani ne ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar zamfara wanda suke cike da fushi da kalamin da suka ce sun je na fitowa daga bakin ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali wanda shi ma dan zamfara ɗin ne inda suka ce sun ji yana cewa wai akwai hannun su sarakuna din a cikin tashe-tashen hankulan da ke addaba jihar ta zamfara shi da muka kira shi da cewa a gaggawa ya nuna ya faɗa ya kira ko waɗanne sarakuna ne ke wannan aikin saboda bai kamata a ce abu ana kashe al'umma cikin jiha sannan a ce an samu wasu da aka ce suna taimakawa 'yan ta'adda ko me mukamin su a ce ba a fito da su ba a ce kawai ana bi kafafe duniya ana faɗi idan bai hito ya faɗi waɗannan sunayen wanda suka na aikin ba to muna ganin cewa ya dai abin gaban kashi ne domin ya ma sarakuna ya suna kuma ya kauce ma kasa wasu ta kawo kashe wani al'amari saboda muna kiran shi da a cikin gaggawa shi faɗi ko su wannan sarakuna ne suke wannan aika aikat domin a ɗauki matakin da ya kamata. shi kan sarkin zamfara din alhaji tahiru muhammadu ahmad bai ma tsaya a nan ba ya ce sun jawo minista mansur dan ali tare da gita mashi sharaɗin cewa ya sauri ya je magana nan tashi in ba haka ba kuma na mu zo mu ba da mai da martani bisa ga ainihin wani karahi da aka yi mana da batanci da aka yi mana ji wani danmu daga cikin mu abubuwan da aka ce gaskiya ba mu ji daɗin su ba kuma muna jiran shi mu ji amsa da zai bai da wannan abin ba haka ba akwai matakan da mu dauka na ladabtewa wanda mu mun san da mu su saboda dan wani ne wakilcin mu yake to mai girma sarkin zamfara kenan alhaji tahir muhammad ahmad to sai dai kuma ita kanta gwamnatin ta jihar zamfara ta tabbatar da cewa akwai hannun sarakuna ko da kuwa kananan sarakuna ne kamar yadda wakilin mu murtala faruku sai yana ya jiyo to sai dai kuma gwamnatin jihar ta zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda ta ce tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar bello muhammad dan kande a wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin ɗinsu amma dai akwai ƙananan su wayanda a can ƙasa wayanda su ne canza wata talaka wayanda hidimar tasa suna cikin wagga da lura ganin suna tare da su suna gudun kan su yadda abin da suka so su ya su suna gudun ba su ne suna ganin suna ita ke su suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron a tsadan ta kan kashe ka yi da abin da suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya dan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke taikewa shugabanci. muryar kwamishinan kananan hukumomin jihar zamfara bello muhammadu dankan da ke nan to daman wannan rikici na zamfara da sauran tashe-tashen hankulan da ke addabar jihohin arewacin najeriya ne muke muhawara a kansu a wannan shiri na tsaka mai wuya inda a yau za mu kawo muku kashi na biyu na fafatawa da wakilinmu na abuja nasiru adamu da kaya ya shirya mana a tsakanin lauya zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja manjo yahaya shinku yau za mu tashi ne daga martanin masu fafatawa din kan magana da shugaban kasa shi muhammadu buhari ya yi game da ita ce hatta zamfara a shugaban kasa in ka saurari shugaban kasa ai ya magana a jiya abin da shugaban kasa ya faɗi cewa da farko ya nuna juyayin shi da bakin cikin abin da ke faruwa a arewa musamman jihohin zamfara kaduna katsina da wannan yankin arewa maso yamma na najeriya baki daya musamman har da arewa maso gabas Najeriya. Shugaban kasa ya yi cikakken bayani wata ke duk mai hankali wanda kuma san halin shugaban kasar nan kan cewa ba mai wuzari ba ne ba ba zai yi magana kai don ya tada da muku rai ba a abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne ya nuna rashin jin daɗin sa ya mai bayani ga gamsasshen bayanin cewar kullum yawan ya ne bayanai daga wajen wayannan shugabannin tsaron nan da suke aiki a sa a kullum sai ya kira su kullum sun kai suke ku zo na yake ciki a wuri kaza na ji kaza ya faru wani mataki suka ɗauka duk suna mai bayani to amma da wani rauni ba da raunin shugaban kasa ne rauni ina yara ta raunin nan yana kan shugabannin tsaron nan ne su ne kamata su kara matsa tsaimi su kara daukan ba ta don su ba gwamnatin nan tallafi a magance wannan abu cikin gaggawa a manja shin ku kusan da ka kawo wannan maganar na san abin ya taso ne daga wani mutum da aka kashe a lagos wani kolade johnson da shugaban kasa ya nuna damuwarsa aino sai aka ga mutane a yanar gizo suna cewa ba a damu da mutanen zamfara ba wajen shin shinku ka gamsu da wannan damuwa da shugaban kasa ya nuna yanzu akan wannan lamarin to ni a nawa hange da fahimta kamar da ba zai wani bayani wanda yake koya aka yi aka je aka dawo dole ne a daura nauyi akan shugaban kasa in ya goce yana cewa ai su jami'an tsaron ne ke da alhaki in ma akwai wani rauni su ne to ai shugaban kasar ne yake da alhakin duk inda ya ga rauni ya hanzarta sauya wanda ke wannan rike da mukamin ko wanda ya ɗaura mu amanan ya tabbatar da wannan gurin ba lallai ne a ce misali in kwamishinan yan sanda a wata jiha yana da rauni shikenan ana samun matsala sai shugaban kasa ya yana kallon shugaban yan sanda na kasa baki ɗaya sai abin da ya dama ba ya nuna mai mutanen ka ba sa aikin da suke yi saboda haka kamar kai ne baka cancanta ba kai ne ka ba da dama zan canza ka zan dau mataki ko ko akwai abin da kuka nema na gudanar da aiki ne wanda gwamnati ba ta muku ba ku gaya min in ya samo kan wannan al'amari a magance shi babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi jihar zafara ba fa yau aka fara ba fa kar ka manta a matsayin da muke a cikin yanzu suke da ministan tsaro na kasa wanda yake sun tunanin kaddamar da wani tsari can bayan na tabbatar da tsaro a jihar zafara an yi kusan shekara yanzu wannan al'amari ya shuɗe kamar kuɗin da ake bukata a fitar da wannan aiki kawai ake bukata tunda an riga an fitar da kuɗin bukata ta biya shi kenan an wuce wannan zangon yanzu kuma an buɗe wani shafin sabon shafi ne kuma in muka sake duba har ila yau wannan yanki wanda yake ya shafi bangaren zamfaran yana da makwautaka da jihar katsina inda shugaban kasa ya fito yana da makwautaka da nan jihar kaduna babu da zai sa a ce a ɗauki lokaci mai tsawo ana ji ana gani irin wannan abu yana faruwa ko da kuwa ma misali a ce shi shugaban kasan yana jira ne su wa'annan shugabannin tsaro su kawo mai wani tsari ai an ɗauki lokacin da ya kamata a ce an wuce haka a kullum ana kisan mutane ne ana magana da in ana garkuwa don a bada kuɗin fansa ne an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garin wanda aka samu a kashe su a datsan da hannun wa'ansu sannan ɗibi waɗansu a da su daji hukumomi suna nan kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban kasa ba wannan yin shirin da ka ka katabus in aka yi la'akari da ya faru na wannan mutum ɗaya da aka ce an kashe a Legas har ana zargi an kamo ma wanda yake da hannu a kai za a hukunta shi shugaban kasa yana iya shiga ta kafafen labarai ta hannun masu magana da yawunsa yana ta'aziyya yana jajantawa wannan iyalai wa'anda wani al'amari ya shafa wallahi tana wannan abun kunya ne ga irin kasa irin wannan ta yadda irin kisan da ake yi bai damu da ya ce ma ya je ya tabbatar da ta'aziyarsa ga irin lungunan da abin da yake faruwa ba ko kuma ta hanyar masu jami'an da suke yada labarai a madadin sa ya ce ya yi wa mutanen nan ta'aziyya ba dole mu ci gaba da ganin laifinsa kuma muna faɗa haka ne don a gyara ba wai don cewa ba ma kaunarsa ko kuma dan arewa bane dan gurmu ba barisa zubairu na mama kana kusa ne za ki musa musa musa ba ra'ayi a wannan ninkan da shi officer don a kasan da aka yi na lagos ana da an kisa a lagos shugaban kasa jiragen musu ta ajiya ya wannan ya wannan da zamfara da ake da tunan kullum ana ta ajiya kai dai kawai abin da yake son a fahimta kan wani al'amari ne. ana son a siyasantar da al'amarin zamfara ne kawai ana son an sa siyasa a ciki ana son a sa siyasa a ciki ce an ma sa siyasa a ciki don babu yadda za a za a ɗauki maganar Lagos a cikin Najeriya na Zamfara. Zamfara tunan ya yi kamari ainin a kullum kokari ake daga cewa an sha tsatsun abin. Amma baya ga haka ban ga dalilin da sa ɗauki magana kawai a cewa a kan shugaban kasa ba. Akwai wani magana da ya kawo ita kan ba da martani a kai musamman maganan masu ungumi na son ta mai da mu baya kaɗan kai hakuri masu angonni in baka manta ba to nawa ake samun masu angonni da da da hakimi suke da hannun gini a wannan magana don a can baya ofisa yana faɗin cewa ba su da abin da za su yanzu ko sun kai da eh, nan siri ana iya zuwa a far musu wannan ba haka bane ba hakkin tsaro ya rata a wajen mu dukkan mu yan kasan nan talaka da basaraki da kowa saboda haka don kira da shugaban kasa ya tsara ya tsara daukan matakai tsarara wani wani abu ne dole ne a shugaban kasa uzuri yana fama da yakin yan ta'adda na arewacin eh, arewa maso gabas ga wannan ya taso wannan kan ma ba ba ba wai kawai zama aka yi aka kyale shi ake kallo ba a'a ana namiji kokari kullum ana namiji kokari kuma al'amari kamar da na faɗi ne kawai mutane ne suke su amfani da su fake da wannan maganan Lagos kawo cikin maganan da cikin maganan nan muke a cikin shi saboda wasu dalilai na daban su ne ba su yada yawwa Wajen shinku akwai su ma kansu gwamnoni a jihohin su sune shugabannin tsaro kamar yadda shugaban ƙasa yake babban komanda na askarawan ƙasa baki ɗaya. kwanan nan mun ga gwamnan kaduna malam nasiru ya rufai da kansa ya fatattaki su masu a satar mutanen na a hanyar kaduna me za ka ce kan wannan abin da mutane na ga suna ganin babban kokari ne da ake yi wani kokari a nan wani irin kokari hanya ta hada shi da tafiya ya zo wanda ke tafiya da irin wannan tawaga ta jami'an tsaro don ya zo hanya ya tarar da an ce an tare in bai wuce ba ai abin kunya ne yan sanda motoci nawa ke bin sa mutum nawa ke dauke da makamai manya-manya makamai da suke bin sa a matsayin escort amma ya yi maimakon ya juyo ba ya dawo kaduna ya tsorita ai ya yi gaba kuma ya samu ya yi nasarar tafiyar ta ba a'a ba haka bane maganin gaskiya ka sani na daidai motocin da suke ha bulletproof ne a sashi baya ratsa su jami'an tsaron da suke tafiya da su jami'ai ne waɗanda an tabbatar da horonsu an tabbatar da kayan aikinsu kafin a hanya kuma musamman wannan ya faru ne a lokacin da shi da kan shi ya san cewa hanyar nan ai kwana biyu su ma masa cewa ba a tara mutane sai gashi kuma a ranar shi da yawa hanyar ya je tara ashe da gaske ana tara mutane saboda haka ba za a ce wai jami'an tsaro da suke tare da shi ba su yi kokari ba amma ba wani abu da a zuzuta ko a yayata ba ne yanzu ga hanyar birnin gwari nan ta gagara ba ta. ai ba magana ba ne na cewa sai tafiya ta kama su kawai za a je a ce sun kai farmaki ko kuma sun kore mutane da su To madalla. To bari mu tsaya nan sai mun dawo makon gobe Allah yadda mu zo mu ci gaba. Yanzu muna gode wasu bakin namu wato barista Zubairu na mama da Mejo Yahaya Shinko tare da shi wakilin namu Nasira da Mulhaka da ya taimaka ya shirya mana muhawara a Abuja loma mana ita nan Washington. A madadin su duka Ali Mustapha Sakwato ne a DC din. Mun ba ku lafiya. Madalla a gaida Aliyu Mustapha. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mula kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2016. yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa nuka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da who To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen din haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗa a shirinmu na hantsi. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.